To, mun zo eh, taro da ake yi na shekara-shekara na bankin duniya da wannan ƙungiya ta asusun kuɗi ta duniya wato eh, IMF, International Monetary Fund. To, ya zo ku zai amfani Najeriya? Ah, to, alhamdulillahi da yake ni a majalisa na tsinci kaina a matsayin mukaddashin ciyaman na kwamitin da ya shafa harkar banki da kuɗi wato Committee on Banking and Currency. Mm. Ah, so, duk shekara dama wannan banki na duniya da kuma wannan asusu suka gayyaci mutane daga kasashe na duniya musamman ma da kasar najeriya mm. wanda suka gayyaci mutane daga babban bankin kasa na najeriya da kuma bangaren mu na majalisa domin a zo a tattauna irin gudunmuwa da za su ba wa kasashe a shekara musamman kasashe masu tasowa da kuma kasashen afirka wanda najeriya tana cikin wannan kasashe kuma sukan mana bayanai tun da kasan sukan zauna su yi hasashe na mm. tattalin arziki da ya shafi kowace ƙasa. Mm. So a wannan taro da suke na duniya a wannan ne akan zauna a tattauna irin wannan batutuwa wanda kuma a nan akwai damammaki na musamman da za ka ga mutum ya samu wanda zai koma gida ya sanar da gwamnati domin kulawa da dubawa ta wasu bangarori. Tun da ka taɓo batun banki da kuma abin da shafi tallafawa da kuɗi akwai masu ganin kamar Najeriya ta ciwo sukan da suka fi ƙarfinta akwai wasu kuma da ke ganin a'a da ike ana amfani da waɗannan kuɗaɗen ne ba matsala shin menene matsayinka game da wannan? Ni a banga wani matsala da za a ce Najeriya eh, ta ci bashi da ya fi ƙarfinta ba. Mm. Alhamdulillah sanin kowa ne Najeriya ƙasa ce da Allah Allah ya albarkace ta Allah ya albarkaci Najeriya da al'umma Allah ya albarkaci Najeriya da arziki daban-daban mm. daga kan fannin noma daga kan fannin man fetur da kan fannin ma'adanai kuma daga zuwan wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za a kula cewa duk bashin da ake cewa domin a sasa a kasafin kuɗi ana ciwo su sukan nan ne a sasu wurin ayyuka na musamman wato infrastructural development mm. kamar gina hanya gina titin dogo wutar lantarki abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi lafiya yawancin wannan kudaden in an karɓo su a wannan bangare ake sa su kuma wannan bangare saboda kyale shi da aka yi a baya gwamnatocin baya sun zo ba su kula da wannan fannin ba kamar hanyoyin mu duk sun mutu kamar titunan dogo da muke da su duk babu sai zuwan wannan gwamnatin yanzu gwamnati ke kokarin ta karasa wa'annan ayyuka na musamman to ba ka ganin za a iya akasarin waɗannan ayyuka ba tare da an ciwo ba su suka masu yawa ba ai ba zai yiwu ba saboda tattalin arziki na duniya ba ba na Najeriya ba ya shiga wani yanayi. Hmm. A zuwan wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da aka zo an san yadda farashin man fetur ya karye a duniya. kuma wanda ita ƙasar Najeriya da wannan man fetur ta dogara sai yanzu shugaban ƙasa ya ƙoƙari yake cewa a faɗaɗa tattalin arziki wato abin da ake nufi diversification of the economy a faɗaɗa tattalin arziki a dubi fannin noma a dubi fannin ma'adanai a dubi wa'ansu fanni na kamar haraji da sauransu wanda za su taimaka wurin faffaɗo da wannan tattalin arziki da kuma bunƙasa wannan ayyuka da aka sa a gaba. Oh, to honorable bari mu taɓo batun rufe kan iyaka wasu sun ce haka kwatsam aka rufe kan iyaka ba tare da an faɗakar da masu harkokin kamar shigowa da kayayyaki daga ƙasashen waje ba abin ya shafi kayakin da suka yi oda don haka nan wasunsu ma zai kasance kamar durƙushewar sana'ar su kenan kana ganin ba a yi ragon azanci ba da aka aiwatar da wannan abu haka kwatsam ba tare da an ankarar da wasu ba? Gaskiya ba a yi ragon azanci ba. Wannan abu ne da mai kyau in muka yi haƙuri duk zai amfane mu a matsayin mu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa. Duba da yanayi na tsaro da muke fama da shi, wa'annan iyakoki da aka rufe ta nan jami'an tsaro suke ba da labarai na musamman cewa ta ake shigo da makamai oh. ta nan mutanen ma da suke shigowa ba ta gari ta nan suke shigowa sannan na biyu abin da nake so na fahimtar da 'yan Najeriya shine wannan iyakokin namu ta nan ake shigo mana da kayan abinci ta nan muke harajin mu yake zirarewa yana tafiya ƙasashe na kusa da mu kamar su Nijar su Kwatanau da sauransu oh. in aka duba yanzu alhamdulillah a Najeriya muna noma shinkafa kuma wannan shinkafar tamu shinkafa ce mai daɗi kuma shinkafa ce da 'yan ƙasa suka samu aikin yi suke amfana suke noma ta a da kafin zuwan wannan gwamnati an san irin maƙudan kuɗi sama da dala miliyan biyar kullum ake ɗauka ana cewa ana siyo abinci ana shigo da shinkafa muna ɗaukan tattalin arziki muna kai su wa'insu ƙasashe kamar su Thailand ɗin kamar ita kansu Kwatano saboda ta nan ake kawo shinkafar a nan ake saukewa mu kuma a shigo mana da ita